Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 21 ga watan Yuli na shekarar 2021. A cikin shirin namu da za ku ji cewa wasu shugabanni a jihohin Neja da fara sun yi kira da a zauna lafiya a babban birnin tarayyar najeriya kuma hukumomi sun yi karin haske kan cutar kwalara da ta barke kamar kowace ranar laraba yau hassan umar tambuwal na tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga ghana to amma kafin nan ga halifa da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jami'ai a najeriya sun ce sun samu nasarar kubutar da mutane 100 da 'yan bindiga suka sace a watan da ya gabata a zamfara ba tare da an biya kudin fansa ba kakakin rundunar 'yan sandan zamfara shehu muhammad a jiya ya ce waɗanda abin ya shafa yawanci ƙananan yara ne da kuma mata masu shayarwa kwana 42 bayan da aka sace su a ƙauyen maru ya kara da cewa kubutar da su ya faru ne sanadiyar tattaunawa tsakanin hukumar tsaron cikin gida da masu garkuwar sannan ba a biya su kudin fansa ba yayin da mutanen da aka kubutar da su guda tamanin suka koma gida wajen iyalansu jami'ai sun ce akwai raguwar mutane 20 da ake duba lafiyarsa a asibiti Kamfanin Pfizer da BioNTech sun cimma yarjejeniya kan kamfanin Afirka ta kudu da suke kera allurar COVID-19 saboda rabawa a Afirka. Kamfanonin suka ce a yau Laraba. Cibiyar BioVac a Cape Town za ta sarrafa maganin rigakafi miliyan 100 a kowace shekara daga shekarar 2022. Kamfanin zai hada da sinadarin rigakafin da aka karbo daga kasashen Turai. a ajiye a kwalba kana da kunshin da za a raba wa kasashe 54 a afirka yarjejeniyar za ta taimaka ne wajen kawo ƙarshen ƙarancin maganin rigakafin a nahiyar da cibiyar kula da cututtuka masu saurin yaduwa ta ce kasa da kashi biyu cikin ɗari na al'umma mai ɗauke da biliyan ɗaya da dubu ɗari suka samu allurar rigakafin farko ana sarrafa allurar rigakafin johnson da johnson yanzu haka a afirka ta kudu a wani tsari na cika da gamawa tsarin da zai iya samar da fiye da miliyan 200 na adadin allurar a duk shekara ana kuma raba allurar rigakafin a duk faɗin afirka zanga-zangar da aka gudanar a kudu maso yammacin iran ne da ke fama da kamfan ruwa ta bazu zuwa ƙarin birane inda aka kuma ƙara bayyana adawa da gwamnati yayin da zanga-zangar ta shiga kwana na shidda Hoton bidiyon da aka aika wa sashen fasha na murya Amurka aka kuma kafa a shafukan sada zumunta sun nuna waɗanda suka yi kama da masu zanga-zangar suna cewa mutuwar kamaini da kuma Allah ya yi maka jin reza sha a birnin Ize da ke lardin Kohezistan na ƙasar Iran a jiya talata da dare an kuma ji ƙaran harbe-harben bindiga a bidiyon. Muryar Amurka bata iya tantance hotunan bidiyon ba. Iran ta hana muryar Amurka ɗauko rahotanni daga cikin ƙasar. An fara zanga-zangar ne a Kuzistan ranar Alhamis da dare da ta yi sanadin rasa rayuka kashe gari da yamma lokacin da kafar watsa labaran ƙasar Iran ta ba da rahoton cewa an kashe mutane biyu a wani harbi da aka yi da bindiga a lokacin zanga-zangar Tun daga wannan lokaci ake yaya ta hotunan bidiyo da ke nuna ci gaba da zanga-zanga a kowane dare. Kasar Sweden ta lallasa kungiyar wasan kwallon kafa ta Amurka mata da ci uku da nema. A lokacin da aka fara gasar wasannin Olympics na shekara ta 2020 yau Laraba da aka ɗage tun a bara. Stina Blackstenius ta jefa ƙwallo biyu a ragar ƙungiyar ƙwallon ƙafar da ta zama zakara a duniya. wadda kuma ke neman ramuwa kan kungiyar kwallon kafar da ta hana su samun zinari a gasar wasannin olympics da aka gudanar a rio a shekara ta 2016 Ƙungiyoyin kwallon kafar sun yi kunnen doki a wasan da suka yi cikin watan afrilu Ƙungiyar kwallon kafar dai ta amurka za ta kara a ranar asabar da new zealand yayin da sweden za su fuskanci australia an fara gasan wasannin olympics din ne yau laraba da safe a hukumance A da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugabanni a jihohin Neja da Kwara na yin amfani da bukukuwan babbar sallah wajen faɗakarwa akan muhimmancin zaman lafiya Ga wakilinmu Mustapha Nasiru ba tsare da ƙarin bayani. Shugabanni a jihar Nijar Najeriya sun yi amfani da bukukuwan babbar sallah wajen gudanar da addu'o'i tare da janyo hankalin al'umma akan mahimmancin zaman lafiya ga ƙasa. Jihar Nijar dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke fuskantar ƙalubale irin na tsaro. Domin kuwa ko a ranar Juma'a da ma Asabar da ta gabata an samu matsalar hare-haren 'yan bindiga da ya yi sanadiyar hallaka jama'a a jihar Niger. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello bayan kammala sallar idin ya yi fatan Allah ya tabbatar da zaman lafiya a Najeriya. Muna fata Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar nan, Allah ya kawo mu gaba ɗaya wannan hali da ake ciki na tsaro muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Shi ma dai tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya Janar Janaral Abdulsalamu Abubakar ya taya al'ummar musulmin duniya murna ne akan wannan rana ta babbar sallah tare da nuna bukatar ganin an zauna lafiya a tsakanin jama'a da kuma nuna ƙauna a tsakanin su. Ya ce ina taya al'ummar musulmin duniya murnar babbar sallah Allah ya sa a kammala bukukuwan lafiya. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da suka addabi jama'a a Najeriya. Allah ya shiryar da su ya sa su bar wannan muguwar kyakkyawar ɗabi'a Allah ya maido da cikakken zaman lafiya ga ƙasar mu ta gado Najeriya. To a can birnin Ilori ta jihar Kwara kuwa shugabannin al'umma ne suka dukufa wajen faɗakarwa akan mahimmancin zaman lafiyar. bayan da aka samu wata hatsaniya a tsakanin magoya bayan gwamnan jihar kwaran abdurrahman abdulrazak da kuma na tsohon shugaban majalisar dattawan najeriya sanata bukola saraki a masallacin idi a birnin ilorin alhaji shehu zaman lafiya shine sardaunan ilori kuma shugaban wata kungiya ta wanzar da zaman lafiya a jihar kwara ya yi kira ne ga magoya bayan bangarorin guda biyu da su kai zuciya nesa al'ummar da muke zaune a nan jihar Amhara gaba Ina roƙo don Allah manyan mu maza da mata don Allah ina fatar a zamana lafiya. Ina fatar kowane bangare da komai da su kula su duba da idon rahama don Allah a ja kunnen matasa ko ta wani bangare da komai a zamana lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yayin da sama da mutane 800 suka kamu da cutar amai da gudawa a yankin abuja babban birnin tarayyar najeriya yau ma wasu ƙarin mutum goma sun sake kamuwa wanda ɗazu jami'an birnin suka gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa kan lamarin ga rahoton da wakilin hassan maina kai ya aiko mana annobar cutar amai da gudawa da ta bulla a sama da jihohin najeriya goma sha shida cutar na ƙara bulla wasu daga cikin yankunan babban birnin tarayya domin ko ayo din nan ma an samu ƙarin waɗanda suka kamu da wannan cuta. Mahukunta a nan babban birnin tarayya Abuja sun kira wani taron gaugawa. Jim kaɗan bayan taron Darakta mai kula da kiwon lafiyar al'umma Dr. Sadiq Abdulrahman ya min karin bayani. A batun maganan mitin da muka yi na gaggawa wani yau din ya shafi wannan barakan wanda muka samu labari daga ainihin darakta na ma'aikatan kiwon lafiyar na karamar hukuma kuje wato Dr. Emmanuel Petu ya sanar mana cewa an samu mutane kusan goma da suka kamu da shi da safe yau aka kai su jana hospital kuje. To nan mun zauna da shi da sauran ma'aikatan kiwon lafiya na public health na ma'aikatan kiwon lafiya na birnin tare gaba daya ah, muka tantance muka doko bukatun da ake nema na gaggawa kamar ruwan da ake sanya ma mutane da su magunguna da abin da za a yi gwaji aka bashi da gaggawa a kai ga babban asibitin kuje na karama hukumar kuje mun sake bullo da wa'ansu matakai na wayarwa ma mutane kai don ainihin cutan kolera ba ta ba da lokaci kamar yadda covid-19 wanda ba zai ta dan baka lokaci shi kaɗan abun nan babban minista na birnin tarayya malam muhammadu musa bello ya riga ya bada wannan directive ɗin kuma muna kan implementing ya ce kar a bata lokaci har ga kai ga wannan cutan ya kai ga karfi a birnin tarayya to ko waɗanne a yankunan abuja ne cutar ta fi illa yanzu haka an samu dai duk kusan gaba ɗaya kananan hukumar shida na bintin rayan cutar ta baraka amma inda ta fi kamari shine wajen world world wato muna da ainihin political world wajen 62 abuja a cikin 62 wajen tara sun fara gano alamomin wa'annan suna ba da report akan barkawan cutar cikinsu akwai wanda suka yi karfi sosai wato kamar irin su kubwa gwagwa faikon kori kabusa guyi gwarin fajiwa zuba gaube da kudu na daya sofa dai an samu kimanin mutane 814 da goma sha hudu da suka kamu da wannan cutan a ciki wajen 65 sun nakasa dr sadiq abdulrahman ya ce akwai kuma karin matakai da suke ɗauka kawo yanzu dole ne za a kawo gashen kan wannan annoban sai an kawo ga kowa kowanne a cikin bangarorin da suke ba da wannan daman na ma'aikatan wato sai muka samu wannan kwamiti daga ma'aikatar ba da ruwa na birnin tarayya wato fct water board na ruwasa na cikin kananan kauyuka da hukumomi da ainihin abuja environmental protection board wato wayanda suke tsabtata muhalli na ainihin birnin tarayyan kanta da yan kiwon lafiya na duniya da sauransu aka haɗu suna zuwa cikin wayannan bangare-bangare wayanda abun ya fi shafa yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin tasiri da waɗannan matakai na makuntan birnin abuja za su yi domin shawo kan wannan cuta hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina yanzu kuma ga hassan umar tambol da rahoto na musamman Yawon sallah ko barka da sallah ga yare ƙanana ga matasa maza da mata wata al'ada ce da al'ummomin Hausa Fulani na daɗe suna yi don nuna jin daɗi, murna, godiya, sada zumunci ga 'yan uwa da abokanin arziki albarkacin sallah ƙarama ko sallah babba a lokacin wannan yawon sallah da iyaye maza da mata da ma abokanin arziki da harkoki 'yan uwa kan baiwa masu yawon sallah ko barka da sallah kyaututtuka kamar kuɗi, abinci, tufafi har kyautar dabbobi da tsuntsaye kamar kamar kaji da duk wani abu da ya sawwaka na tattauna da wasu yara masu yawon sallah. Amira. Me ya kawo kenan? Yawon sallah. Daga ina ke hito? Gida Alhaji Wani gari kenan ko wani unguwa? Mm, Agwai ma ikin yale. Dama kina yawon sallah? Eh. To yanzu kin samu kuɗi? A'a. Baki samu ko kwabo ba? Eh. Tun wani lokaci ke hito yawon sallah? Yanzu. Yanzu na? Dawa dawa ke je wurin sa? Ban je wajen kowa ba. Baki je wurin kowa ba? Eh. Saboda mi? Saboda komai. To dama ke taɓa yawon sallah? Wala ina yi. Duk shekara? Eh. To nawa ke taba samu da? Dubu ɗaya a biyar. To nawa nawa ake baki? Ana sun ɗari ɗari. Ɗari biyu biyu. Ha ah. ɗari biyu biyu. Ana baki na yawon sallah? Eh. Balki. <laughs> Balki me ya kawo ki waje yau? Yawon sallah. To da ina da ina kike zuwa yawon sallah? Kada awaki da kada shanu da ya agwaluma. To kina samun kuɗi? Eh. Kamar nawa kike samu? Ɗari biyu naira ɗari. Inda wa kike zuwa kada shanu da kada awaki? A wajen kwastomomi na. Ina da kwastomomi ba su baki kuɗi yawon musalla? Eh. To yanzu nawa ki fara samu? Naira ɗari uku. Mutane nawa baki ɗari uku? Mutum biyu. Guda ya baki nawa? Ɗari biyu. Guda ya baki nawa kuma? Ɗari. Sun ka zama ɗari uku kenan. Mm. To dama ke taɓa yawon sallah? Eh. A ina da ina ke saba yawon sallah? shi hannu da kara'a. Ke kai shekara nawa kina yawon sallah? Shekara ta biyu. Kina yawon sallah? Eh. Ko akwai shekara da baki yawon sallah ba? Eh. To don me da baki yawon sallah ba? <laughs> Babu komai. Halira. Halira? Eh. Ke taba zuwa yawon sallah? Eh. A ina da ina ke taba zuwa? Da kara shanu, da kara, da gareji. To me ake baki in kiji yawon sallah? Dari dari. Da nawa kuma? Me dari biyu. To wurin wa kike zuwa yawon sallah? abokan Muhammad. Muhammad me ka hito yi yanzu? Yawon sallah. To da ina da ina ka je yawon sallah? Da karin shanu da can oloro. Duk ka je yawon sallah? Eh. To ka samu kuɗi? Eh. Nau ka samu? Dari bakwai da murtala hudu. Waye baka? Abokanin baba. Dama ka taba zuwa yawon sallah? Eh. To da ina da ina kake zuwa? Ina zuwa gareji da sai asibiti da kuma karin shanu. Hussein. To kai Hussein kana yawon sallah? Eh. To in ka je wurin yawon sallah ya kake cewa? Haka nake cewa ina mm, Assalamu alaikum ina kwana an yi sallah lafiya. To in ka ce haka nan mi za su ce masu waɗanda ka je wurin su? Sai su ce eh, eh, lafiya lau. Daga nan fa? Sai na ce ina ba ni kuɗi. In ka ce haka nan? Eh. To kamar nawa suke baka? Ni hamsin. Da nawa kuma? Da ɗari da ashirin. Eh an ka baka kana jin daɗi? Eh. Habu. Abu ka taɓa yin yawon sallah in baba na ba? Eh. To gida nawa ka je wurin yawon sallah? Goma. Nawa ka samu? Dubu ɗaya da mutala uku. Da wa da nan baka? Abokanan baba na. To da kwastomomin kuwa. fa? Su ma ɗin. Su ma kwastomomin mu suna ba. Abdullahi. To ka Abdullahi me hake yi yanzu? Yawon sallah. Me hake samu wurin yawon sallah? Hamsin ashirin. Ana baka abinci? A'a. Ana baka nama? A'a. Kuɗi kawai ake baka? Eh. To idan ka samu kuɗin me za ka yi da su? Kai gida za mu. Ba za ka kai ma gida? Siyayen akwai wanda ka zo wuri ne wurin yawon sallah bai baka komi ba eh me yake ce ma ya ce wai mu je mu jawo an jima don kun ka dawo fa ba mu iske shi ya tafi shi ko eh da inda kun ka zo kuma kuna samu abokanan baban mu suna ba ku kuɗi eh me kuke ba abokanan baban ku ba komi to tuwon sallah eh bashir bashir yaya batun yawon sallah bana lafiya Allah kuna nan kuna yi ko eh ana samu wani abu eh me yake samu hamsin ashirin ɗari duk ana baku eh to idan ka samu waɗannan kuɗin me za ka sai da su? Mama zan kai ma. Kai mami? Ta ajiye min ka in sallah ta dawo a ƙasa sai a min da bani abinci sai a min kaya. Ka sa sabbin kaya ko? Eh. Nawa ka taɓa bata ajiya? ɗari biyu ɗari biyu Hassan. Hassan kana yawon sallah ne? Eh. To me kake cewa an ka je yawon sallah? Wannan haka da ke cewa san malaiku ina kwana lafiya lau sai in ce na an sallah lafiya sai in ce na zo barka da sallah. To sai su ce mami su ko? Sai in ba su tilin ji sai su ce in je in dawo. Ka taɓa zuwa ka dawo? Eh. To in ka dawo fa? Sai su bani. Kamar nawa suke baka? Ko nawa. Haka zalika na ji ra'ayin wani uba a game da yawon sallah na yaransa. Sunana Muhammadu. Muhammadu bai da sa kana da yaran masu zuwa yawon sallah ko barka da sallah Me eh, n'a da yaran masu zuwa barka da sallah kamar yaro nawa gare ka akwai ibrahim akwai sani akwai sani mai faka kuma akwai malam mudalle duka yaran ka ne eh akwai umar jagal to me yasa kake barin suna zuwa yawon sallah saboda ka san yanzu ya zama to al'ada ne yawon sallah ko an raba su ba za su bari ba kai kaga amfanin wannan yawon sallah eh yana da amfani sosai tunda abin da ya zama mana kamar murna ne a wajen mu idan suka je yawon sallah sun taba kawo maka kuɗi eh suna kawo kuɗi sosai kamar nawa suka kawo ma suna kawo min kamar abin da ya kai dubu biyu dubu uku dubu hudu haka ba ka ganin cewa kamar ka fara koya musu roƙo tun suna ƙananan yara a'a ba don haka ba ne na ai daga sallah ya wuce kuma shikenan ne sun baki Farfesa Aliyu Muhammadu Dan Indubunza da ke jami'ar Sakkwato masani al'adun Hausawa ne a Najeriya. Yawon sallah kace mafi yawan kasar Hausa an kasu kashi biyu. Ana ce masa yawon sallah ana kiransa barka da sallah. Dama duk ma'ana ɗaya ce. Yawon sallah za a ga cewa yara ne ke zuwa gida gidan yan uwa da zumunta da ƙauye a tasa zuwa birane. Hmm. Domin a yi murna nuna farin ciki da kai ga wannan lokaci na wannan sallah ta azumi kuma sallah ta layya. Ɗaya shine sada zumunta ne tsakanin tsakanin yan uwa da yan uwa na biyu kuwa zai nuna irin yawan da ke ga al'umman musulmi ta manzo sallallahu alaihi wasallam da za kowa ma aiki ma an aiki da abu. na uku za a yawan sadaka saboda ma yara da ke yawon sallan za a dan ba su wani goron sallah ne naira ɗaya naira ɗari a dubu kaga sadaka ce aka ba domin wurin ah, cikin da an samu wannan ranar da Allah kai bakanta a cikin yaran kan za a samu haɗin kai domin wata rana idan shekarun yaro suka buwaya zai ce ai tare da wani muke zuwa barka da sallah ma'ana an san tsara ɗaya ne hmm. na biyar cikin wannan yawon sallah akan samu auratayya wani ya zo gidan wani ya zo gidan wannan a zo gidan a samu auratayya tsakanin ƴaƴan gidan malam da ƴaƴan gidan malam ko ƴaƴan gidan alhaji ƴaƴan gidan alhaji ko ƴaƴan ɗan kasuwa da tasiri kwarai akan wannan lokacin da musulunci ya zo kasar hausa hausawa sun karbe shi sun aminta da shi suka fahimci babban abin da musulunci ke so yan uwantaka kusantar juna da haɗin kai shi da kansa yake haɗe to ba an raba za ka yawon sallah na ƙara haɗin kan musulmi yawon sallah na ƙara dankon zumuncin dan uwantaka za ga ba fulatani ya zo wajen bakabe ya yi barka da sallah annabi ya zo wajen fulata ya barka da sallah barbare ya je wajen fulata ne bafulata ne ya je barbare kaga yar gabar da kenan can ta gado idan harkar yaki an manta da wannan kura yanzu an zama uwa ɗaya uba ɗaya saboda mi addinin da ake yi ɗaya ne kuma bisa kalmar la ilaha illallah farfesa ko kabilu suna yawon sallah kamar hausa fulani to ka san yadda musulunci ya ce kasar hausa duk afirka babu inda ya shiga irin haka da mm. hatta da kasashen da ake irin mordor da ake shari'a musulunci ba su kai kasar hausa karɓar musulunci ba rahoton bbc na shekaru biyar da ya wuce ya ce duk duniya babu inda ake addini a najeriya kuma ce duk duniya ba inda ake addini kamar arewacin najeriya kuma arewacin najeriya mun san hausawa suka mamaye yanzu haka magana da muke yi hausa irce harshe na goma sha ɗaya a duniya in an bi gwari gwari za su kai wajen miliyan biyu zuwa miliyan biyu zuwa miliyan uku Don haka kabilar Hausawa su suka fi yawaita wannan yatsa saboda su ne suka yi musulmai. Gaskiya wasu kabilu ba sa yin wannan sai a taru a buki a tafi. Amma a yawo kwaro kwaro da 'yan yara da manya to sai ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Premier League ɗin ƙasar Ghana House of Oak ta yi watsi da ta yi da wani babban kilabin ƙasar Faransa. rams ya yi wa Afriye Bani ya tafi can ƙasar ya gwada riƙon ludayinsa. ta bukaci ɗan wasan na Ghana ya tafi gwajin wata ɗaya ne yadda za su duba iyawarsa sa'an nan su yanke shawarar ɗaukarsa ko kuma akasin haka amma fobiyansu sam sam suka nuna rashin sha'awarsu kuma suka faɗa wa Ryan ɗin su manta maganar samun ɗan wasan na gaba kawai. House of dai na son su ci gaba da aiki da 'yan wasan su yadda za su tabaka abin kwarai a Afirka su kuma kare kambin su kaka mai zuwa. ɗan wasan tsakiyar Accra Great Olympics Glasson Awa kuna dab da canja shika zuwa House of Oak zakarar Premier League din Ghana. An dai ruwaito cewar dan wasan tuni ya amince ya kulla aure da has bayan na Hassan din ta dace da bukatunsa. House of Oak dai ta so maki imsa 'yan wasan ta su kasance cikin shiri wa kaka mai zuwa bayan ta kawo ƙarshen shekaru goma sha biyu ba ta yi kataɓus ba a wurin cin kofin legin ƙasar isowar awa kudai don ya ƙarfafa club ne gabanin wasan CAF Champions League kasancewa yana tattare da sanin ciki da wajen gasar don tarayyarsa da TP Mazambe. dan wasan mai shekaru 30 ne idanuwar olympics a kakan wasar bana da ya kawo ƙarshe inda ya taimaka wa olympics ta samu matsayi na shida a ligin ƙasar shugaban Betim united kingsley a chao ya bayyana cewar manyan jami'an club club na da hannu dumu-dumu cikin cacar da ake na kwallon kafa a nan ƙasar yayin da hukumar kwallon kafar ƙasar ghana ke faɗi tashi a ƙoƙarin wa wasan ligin ɗin ghana danna mutuncinta ɗan kasuwan ya ce manyan jami'ai na da hannu cikin barnar da ake wa wasan ƙwallon ƙasar da ke a nahiyar ta afirka ta yamma ƙasar ta afirka ta yamma ta shiga baki ne yayin da 'yan jarida sun ka kaɗu duk da ƙalar da ke ƙumshi cikin gamin baki a wasannin ranar ƙarshe na kakan bana ya ce su jami'an club club na yin facaca tarin jami'ai na da hannu ciki na fasan abin da nake faɗi in ji shi in kwamitin jan kunni ya gayyace ni zan je in yi musu bayani na abin da masu cacan ke yi su ɓata mana wasa dukkanmu mun yi kaman ba mu sani ba amma kuwa duk jami'an club club na a cikin wannan harakar to jama'a da wannan muka yi so ƙarshen labarin wasannin radwanan la muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. An ji cewa jami'ai a Najeriya sun ce sun samu nasarar kubutar da mutane ɗari da 'yan bindiga suka sace a watan da ya gabata a Zamfara, arewa maso yammacin ƙasar ba tare da an biya kuɗin fansa ba. Kakakin rundunar 'yan sandan Zamfara Shehu Muhammad Ajiya ya ce waɗanda abin ya shafa yawanci ƙananan yara ne da kuma mata masu shayarwa kwana 42 bayan da aka sace su a ƙauyen maru sannan an kuma ji cewa kamfanin pfizer da biontech sun cimma yarjejeniya kan kamfanin afirka ta kudu da suke samar da allurar covid-19 saboda rabawa a afirka kamfanonin suka ce haka a yau laraba cibiyar biovac a cape town za ta sarrafa maganin rigakafi miliyan ɗari. a kowace shekara daga shekarar 2022. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku jo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta na gabatar da shirin da Julius Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.